مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعد تراتم نلتاف نهاية العالم معنا كرشن دنيا wacce take bayani akan alamomin tashin alkiyama نع الشيخ محمد ابن عبد الرحمن العريفي ما لم يأكيد أجامعة السعود أتشن قصر السعودية آه، جرير رياض وانا مجھے قباتر مسجد السلفية في لمبا اخو ومغورتا جدن فلاني جرين بيو جهر برنو آه، makon da ya gabata ina jin ba mu samu karatu ba saboda ɗan fi to ba mu zo mu karatu ba don kada wasu rasa amma sanar wanda za mu yi ni'ima ba ta hana ni'ima nan gaba insha Allah ta'ala in dai ba wai ana kan abunan kana kan fitowa ana ruwa ba to nan gaba insha Allah yadda muna karatu ne cikin masallaci to in Allah ya in ai ni'imar ruwa ba zai hana ba sai amu tun an samu ni'ima sai a yi karatu kuma wa ma bi ni'imati rabbika fa haddi dan shi ba kamar karatun sunan turmuzi da muke yi da wasu na zuwa daga wajen gari ba inda na turmuzi muna da yan rije-rije ko da yan ina-ina eh sabuyan zumta akwai bck akwai buwal bilgayin da wasu 'yan bangaren kwaya to kaga wannan kuma dama na ga duk dangare gari ne kawai na sha Allah saboda haka ko da ai ruwa insha Allah za mu ci gaba da karatu a mun karatu suka ashirin da nawa ne jama'a da biyu ashirin da biyu ba. shakka ko tabbas ni shafi na nawa ma za mu tashi yau ɗari uku da nawa ɗari biyu da yau ba ɗari uku da ba ko ɗari biyu da tamanin na ɗebo da yawa kenan shafi na ɗari biyu da tamanin ni na tafi ɗari uku da na za mu tashi a shafi na ɗari biyu da tamanin to idan za mu tashi a ɗari biyu da tamanin to wannan yana nuna mun mun karatu 20 da din da gaske yau shi ne karatu na 23 za mu tashi shafi na 280 na'am na shukran a muna daren talata daren 18 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arbamiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren ashirin da shida ga watan hudu watan april shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya mun shiga a cikin manyan alamomin tashin alkiyama mun shiga cikin nuzulu isa ibn maryam sauƙowar salam saukowar annabi isa dan maryama mun yi karatu ɗaya a ciki